من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا و... أشر بايع mu cewa dukkan wani abu Allah ne ya halicce shi to ya zamu wane ya zamu fahimci wannan ma'anar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zalika ma'anan wannan anna af'alallahi azza wa jalla dukkan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake yin su dukkan su alheri ne tsantsa min haithu tisafihi biha wato ta yanayin da Allah ya sifantu da shi da waɗannan sifa wasu duru duruha anhu da fitowan daga da fitowansu daga wajen Allah subhanahu ta'ala laysa fiha sharrun wajhin duk abinda Allah yake da abinda ke fitowa daga Allah babu sharri duk abinda ke fitowa daga wajen Allah alheri ne kuma maslaha ce yanzu mutum idan misali kana zaune zo yanke maka hannu ya cire ma hannu me yayi ya maka ta'addanci kuma ya sada wani sharri daga gare ka da cutarwa to amma Allah shi da ya ce a yanke hannunka in ka duba akwai alheri a ciki akwai maslaha a ciki ba sharri bane ina fata an gane ko idan kaga gidanka ya kama da gobara to ka tabbata Allah da ya zartar da wannan ya kaddara shi babu sharri a ciki sai ka duba sakamakon gobaran abinda Allah ya kawar maka da da zai same ka sai ka ga alheri ne ma'ashi wani bala'i baya samu mutu ya ce alhamdulillah da ya takaita ma akan mota ba ko ya takaita a gida ba rai ko ba haka ba sai ka ga mutu yana murna ma da ya takaita akan cewa kaya ne suka kona ba rai ina fata an gane idan aka sace mota ta ce alhamdulillah da yake ba wanda aka taba a gidan wallahi motan kawai mugayen suka dauka ba wanda suka wulakanta babu abin nan to shi Allah gaba ɗaya abinda Allah yake da abinda ke fitowa daga wajen Allah babu sharri kai da ana ka ga sharri ne amma kai idan da za a buɗa maka kaga abinda Allah ya kawar maka ko ya yafe maka ko ya kankare maka ko ya kauda maka ko ya tanada maka sakamakon wannan abun da ya jarrabe ka a lahira sai ka ga ashe alheri ina fata an gane ko fa innahu ta'ala shi Allah maɗaukakin sarki hakama yana zartar da hukunci ne kuma adala cikin adalci babu zalunci a ciki wa jami'a af'alihi dukkan ayyukan da zaka tarar da Allah ya yi su to hikmatun wa adlun za ka samu suna cike da hikima kuma suna cike da menene adalci yanzu mu duba yawanci daga cikin ayoyi Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu an rubuta muku an wajabta muku an farlanta muku yin yaƙi da jihadi sai ya ce menene wa huwa kurhun lakum abinda dan rai baya so ne a je a kashe shi aje a sassoke shi aje a sassare shi aje a harbe shi Allah ce abinda ba kwa so ne amma wa asa an tuhibbu shay'an wa asa an takrahu shay'an huwa khairu lakum takan yi ku ki wannan abin Allah ya zartar muku ya kaddara muku din alhali nan alheri Wa'asa wa asa an tuhibbu shay'an rai yana son hutawa da rayuwa da rashin matsawa da rashin menene rai yana so ya huta bai son wahala bai son a tsangwame shi bai son a kashe shi bai son a harbe shi bai son a yanka shi Allah ce to takani ku zaɓi huta wanda jin daɗi da sharholiyan wa huwa sharrun lako a nan sharrin yake a nan sharrin yake me yasa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shine mafi sani ku ba ku sani ba Allah shi ne mafi sani ku ba ku sani ba ina fata an gane ko ah, sai Allah maɗaukakin sarki ah, ya faɗi aya makamanciyar wannan a cikin suratun nisa'i a cikin suratun nisa'i wajen saki ina ji wajen saki wa in aratu mustidala zaujan makana zauji a kafin wannan aya din eh, kafin wannan aya na manta ta duk ayyukan da Allah yake babu sharri a ciki duk abin da Allah yake akwai maslaha a ciki ina fata an gane ko wannan shine sai ya ce ina ne wa jami'u afali hikmatu ya za'u Allah yana placing yana ajiye abubuwa ne ya za'ul ashiya'a yakan ajiye abubuwa ne mawazi a halla'iƙaci biha a wuraren da suka dace da su kama hiya ma'alumatun inda hu subhanahu ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya san da dukkan waɗannan abubuwan duk yana sanya abu a inda ya dace ya kawo abu a lokacin da ya dace kama wa ma kana fi nafsil maqduri min sharrin duk wani abin da kake gani abin da ake kaddarowa kamar kana ganin shi sharri ne famin jihati idafatihi ila al'abdi wato ta ɓangaren danganta shi ga bawa ne lima yalhaquhu min al-mahaliki wa dhalika bima kasabat yadahu jaza'an wifaqan abinda kaga ya samu bawa na sharri to asali bawan ne ya je ya jangolo wa kansa abu sharrin ya same shi bawan ne yake zuwa ya taba sharrin ya same shi ina fata an gane ko yawa amma ba Allah bane asali yayi wa mai wani abu don sharri Allah babu sharri tare da shi babu sharri da shi baya turo sharri baya turo abun nan bawa ne yake zuwa ya taba sharrin ya same shi shi sa kullum idan wani sharri ya samu mutum sai Allah ce zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da hannunku ne ya jangwalo muku amma wa annan laha laysa bi zallamin lil abid Allah baya zalintan bawansa ina fata an gane ko zalika bima kasabat aydikum wannan abin da kuka tabo wa kanku ne abin da kuka jawo wa kanku ne kuna zaune cikin alkhairi sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki sai ya ce ah, wa ma asabakum min musibatin sai ce fali anfusikum duk wata musiba da ta same ku daga kanku ne dama an gaya maka karkai yi kaza karkai yi kaza in kai kaza kaza zai same ka sai kai abun abun yanzu ya same ka ka ce shine abin nan Allah shi ya halicci kudan zuma misali ko ba aka ba shi ya halicci maciji shi ya halicci duk wani abu sai ka samu kudan zuma a tare ma malam kowa ya san yadda suke kai ka tashi ka je ka bugo su ka tsokalo su sai suka harbe ka sai ka ce wannan sharrin Allah na tuba safirin lahi Allah ne tu Allah ne eh waye ya tabo su da ka wuce fa shikenan to haka duk wani abu mutum ne yake zo ya tsangwamo shi haka sai ya same shi ina fata an gane ko kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ku duba wa ma asabakum min musibatin duk wata musibar da kuka ga ta same ku to fa bima kasabat aidikum sakamakon abin kuke aikatawa da hannayenku ne ku kuke tabo abun inji Allah Allah ce wa ya afu an kafir don ma ina muku afuwa da yawa don ma ina muku afuwa da yawa sai ku yi abu sau ɗari abu sau biyu ne abun zai same ku Allah ce da a ce duk abin da kai a ranan Allah zai sakamakon shi zai same ka Allah ya ce ai mata raka alaiha min dabatin da duniyan ta dade da karewa ba mai existing ina fata an ga da wani fa ina gaya maka sai bala'i so ashirin ya same shi a rana domin sai ya yi abubuwa marasa kyau sama da ashirin da za a ce a take abu na samun ka Allah yana saukar da me yana saukar da musiba can kana iya saukar da musiba Allah ya ce ai da duniyan ta dade da karewa Allah ya ce sai umbarka akwai fa wanda zai yi shekara talatin yana taba Allah kai Allah bai waiwaye shi ba ya bashi ci da sha da rufin asirin da sutura da lafiyan da menene murama da kiri yake yi Murama da kiri yake yi to da Allah ya tashi waiwayen shi a shekara 20 fa yaka ga ba mai raki irin shi mai complain irin shi inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illallah muhammadu rasul ba wanda ya kai shi kara talatin yake haka zaka samu Allah ce wallahi don ma ina yafe ina afuwa ina kau da kai ga mafi yawancin abun da kuke kawai ina kau da kai ne amma da za a ce kana yi sakamako na sauka da ka yi sakamako ya sauka a kanka Allah ce ma taraka alaiha min dabatin da duk duniyan yanzu ba wanda yake existing amma ya mutu ya tara shekaru biyar wallahi goma yana saba wa Allah mugayen kaba'irai mugaye wanda aka halakar da al'umma musamman saboda su amma rana ɗaya dare ɗaya idan ya zo ya roƙi Allah ya kuka ya nuna nadama sai Allah ya fe masa fa sai Allah ya fe masa kankare masa kafiri sai ya shekara saba'in yana saba wa Allah kawai rana ɗaya Allah ya shiryo shi a musulunci ya zo ya furta kalmar la ilaha illallahu cikin watanni sai ya mutu Allah ya sa shi aljanna ka duba a fata an gane Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi ni Allah bana taba canja condition ɗinka daga menene daga ni'ima da jin daɗi da lafiya da kwanciyar hankali hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai yan adam su ma sun juya sun rika tabo abubuwan da suke menene da suke sabbaba fushin Allah din kagan an ce tawaye mubi yana saukar da bala'i yana hana me yana hana ruwan sama yana hana menene tsirrai albarka albarkatun gona zina in ta yawa a cikin al'umma ga eh, Allah zai jarabe su da cututtuka da bala'in da babu mai magance musu su mutane ba sa hana zakkan dukiyoyinsu face sai Allah ya saukar musu da talauci mutane ba sa kaza mutane ba sa kaza ashe kaga ana zaune lafiya su suke hana haƙƙin Allah eh, he musiba ta same su su a suke zuwa su yi ta zinace zinacen bala'i da cututtukan su same su su suke zuwa su yi menene su tawaye mudu sai Allah ya hana ruwan sama a shiga talauci da rashin abinci din tashe kaga inda ana zaune lafiya ba mai tabo Allah subhanahu ta'ala Allah haka yace wa in uttum udna in kuka tuba kuka gyara ni ma abin da yake samun ku ya daina idan kuka koma aikata su Allah yace shi ma abin da yake samun kudin ya koma haka abin da yake duk inda Allah ya halakar da al'umman da Allah ya halakar ka duba sai da aka musu wa'azi wa'azi su daina su daina suka yi insisting sai su yi abin da suke so din sakamakon hakan ya same su wannan aya da na fassara ta yanzu ku je suratu shura ita ce aya ta talatin wa ƙala ta'ala Allah ya sake ce wa ma zalamnahum ni Allah bana zaluntan mutum walakin kanu anfusahum walakin kanu humuz zalimin idan sun kasance su ne masu zaluntan kansu eh? az-zukhruf zukhruf aya ta 76 yanzu ka duba duk yadda dan adam yake girmama ka matanka take girmama ka tana maka ladabi tana maka biyayya kana musguna mata tana ayi hakuri ka musguna mata ayi hakuri wata ba ta son iyayenta su sani ba ta son gidansu su sani ba ta son yan uwanta su sani ta haɗe abin da kake mata shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai ta dan fara kai kara wata rana fa in abun yayi yawa kawai za ta yi fito na fito da kai ne ranan ba su waici kawai amadu amadu yau tsirara sunan ma ba ni ne amadu waye kai da amadu ne mana eh, kai amadu ka fahimce ni ina gaya maka kai pushin kai pushin waye jangolo wannan din ƙasa da ake zaune lafiya tana baka abin na ɗinka tana baka respect akwai ran da zaka kure mutum akwai ran da zaka kure mutum shi kuma dan adam ya masa wani su akwai wani irin eh, nature da Allah ya halicci dan adam akwai revolting ko yar mage ka matsa mata tana gudu ka kore ta akwai inda in ka matsa mata to ranar fa za ta tsaya za ta tsaya kawai ta yi huci ta kada jelanta ta fidda kumbanta akwai <laughs> wani magidanci in ga maka ina jin kyanwa ce dai ta gida wai ta shiga ta mai matan shi kashi akan gado tsakiyar gado mai sai ce ran da ta zo a gaya masa <laughs> ran da aka gi kyanwa ya <laughs> eh, eh, ga ta ta shigo ta shigo yana zuwa kato a guje daga waje da ya shiga ce a kulle shi ta waje da yau zai nuna kyan wannan abin ai in gama maka kyan wata yi nan da ta gaba inda za ta fita ta tsaya ta yi balas kawai ta fidda ku ai ta yayyaga shi yake dukan kofa a buɗe shi ke dukan kofa a buɗe kawai a buɗe kawai sai aka ga ya riga kyanwa fitowa to haka za ka tarar abu yana kwance mutum shine zai je jangolo shi kawai yana kwance shi zai ke jangolo shi na fata an gane a wata aya Allah madaukakin sarki ce inna allaha suratu yunus aya ta 44 lallai shi Allah la yazlimu nasa shay'an baya zalunta mutane wani abu mutuna hadisin kudusi din fa Allah ya tabbatar kansa ce inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah fa na haramta wa kaina zalunci sannan waje altuhu bainakum muharrama na sanya shi abun haramtawa a tsakanin ku falata zalamu kada ku yadda ku zalunci juna Ala ce to ni bana zaluntan mutane shay'an wani abu walakin nan nasa anfusahum yasnin mutane ne suke zaluntan kansu suke zaluntan kansu wutan nan dai na ce kar a shige ta ga hanyar ta mutum ne ke kama hanyar wutan gadan gadan ya zaban ma kansa rayuwar wutan kuma ya shige ta Allah rufa mana asiri Allah na tuba astaghfirullah tunda kake wanda yake sama da shekara ashirin ko saba'in yanzu tunda yake ya san ana wa'azi kaza kaza kaza kaza baki kowa an sani amma ka gaya mun duk wani sako da ake sabon Allah da in kaje ba za ka ga musulmi yanzu ba duk wani sako duk wani nau'i na saba Allah gaya mun inda in ka je yanzu ba za ka samu musulmi a wajen ba kuma ka ga ka tambaye shi bai taba jin cewa wannan abun ba ba zai ce maka ya taba ji zai ce maka ya taba ji to amma za ka samu ina abu ya gagara tun da ka ga an buga an buga mutum nan yana cewa sannan kuma ya zo ya ce in za a yi punishing din shi ya ce an zalunce shi ko kuma in wani abu ya same shi sakamakon nan ya ce an zalunce shi sam Allah ce ba na zalunci to Allah ubangi ya rufa mana asiri yawa shi sharri asali Allah baya yin sharri sharri kuma baya fitowa a kan shi amma ya ajiye sharri mutum ne yake zo ya taba shi sai ya same shi ina fata an gane ko abu yana kwance a can ga hanyar da zaka bi salin alin kai ka bi ka je ka tsokale shi ya same ka wannan shine tambaya ta 153 tana ce halil ibadi qudratun wa mashi'atun ala af'alihimul mudafati ilaihim yawa wannan kadariya kenan wato shin dan adam yana da iko da kuma mashi'a ya so kasance abu wato a game da ayyukan da shi yake aikatawa yana da iko ya aikata yana da iko yana da eh, eh, eh, in ya so aikata su din yana aikatawa in bai so aikatawa din ba baya aikata dan adam Allah ya halitta masa wannan iko. ko dan adam kamar robot yake kawai in ya ta samma abu kawai shi kenan controlling din shi ake babu wanda isa ya kau da shi kamar robot yake ana tura shi ne ko yana da ability Allah ya masa wani irin kudura da iko na in ya ga dama ba zai ba in ya ga dama zai yana da wannan ko bai da shi yawa to ayyukan da Allah ya halitta wa dan adam yayi wanda ake danganta su zuwa ga dan adam Allah ya sanya masa iko da ganin daman yayi ko ganin daman kar yayi Allah ya sanya ma dan adam ikon wannan to saboda haka in mutum ya tasan saƙo haka yana tafiya in ya ga dama ya ce ya fasa ba zai fasu ba to in ya ga dama kuma ya yi ɗin zai yi to tun da ya san ba kyau kuma ya san ma wajen kuma yana da iko ya janye ta ya za a yi ce Allah ne ya tura shi ko ba ku gane ba tun da Allah ya sanya maka wannan daman da iko na do or not to do ya ba ka ikon ka juya ka ce ba za ka yi ba ka fasa so duk abin da ka yi duk abin da ka yi kai ne ka je ka aikata shi karka yadda ka ce Allah ne ya tura ka kai inna Allah la ya amuru bil fahsha'i karka ce Allah ne ya kaddara ka no Allah bai barka robot kawai ana controlling ɗinka in ka tashi kawai mai control ɗinka yana ta tura ka yana ta he ka je kayi din nan sam Allah ya ba mutum iko na yayi ko kar yayi alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur la ikraha fid din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله bil استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام laha duk Allah ya sanya mutum wannan bari mu ji dai amsa na'am mala yace eh lil ibadi kowane bawa yana da ƙuduratun ala a amalihim yana da kudura da fawa da iko akan aikin da yake yi Walahun mashi'atun yana da ganin dama wa iradatun yana da nufi ko ba haka ba yau in kana da iko kana da nufi kana da ka ce wannan gidan bari un canja un canja wannan kwanin un sa wani kana da iko ka ce kai na ma fasa ko ba haka ba na'am mutum yana da iko ya ce kai bari in je sinima ko club in ya taso zai fita yana da iko ya ce na ma fasa ba zan je ba wajen sako ne na Allah ba zan yi ba bai da wannan yana da wannan to haka nan wa af'aluhum duka ayyukan da suke fitowa daga dan adam tudafu ilaihim haqiqatan a haƙiƙani a haƙiƙani su suka yi su wa bi hasabiha kullifu kuma a kansu ne aka don su ne aka kallafa musu aka kallafa su aka dora musu wa alaiha yusabuna akan ayyukan nan ne za a saka wa mutum akan ayyukan da suke fito daga mutum da su ne za a masa ukuba ko ba haka ba wani Mr. A ba zai taɓa yin aiki ba a zo a kama ka a ce a rubuta maka zunubin ana yi wala ta ziru waziratun wizra kullu nafsin kasa kasabat Fahina. ina fata haka in ba kai ka umurci wannan din yayi ba to sai ku haɗu a wajen zunubi amma haka kawai baka san da kawai ba wani a can yayi zunubi a zo a ce kai ne da laifi a rubuta maka sai dai in kai ka kafa musu sabon a can suka yi ko ka kawo musu abu to saboda haka ayyukan da suke fitowa daga wajenka kake aikata su a kansu ne za a yi jojin inka kansu ne za a baka lada a kansu ne za a baka zunubi walam yukallifhumullahu illa wus'ahum Allah kuma ya tabbatar ce baya dora wa dan adam abin da ba zai iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'a Allah baya dora marai sai abin da zai iya azumi da ba za ka iya ba Allah ce fidyatun ta'amu miskin wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin aikin haji Allah ce liman istata ilaihi sabila ko yawa zakka wanda Allah ya bashi iko ya bashi dukiyan kuma ta shekara ya kai nisabi kuma ba abinda Allah ya matsa maka in ba za ka iya sallah ba ya ce ka yi ta a zaune in ba za ka iya ta a zaune ba sai aka shingide ka yi ta a haka ka yi ta a haka taba matsa maka ba in za ka yi tafiya a jirgi aka ce ka yi sallah a haka a zaune akan kujeran ka rika nuni kawai da kanka Allah ya karba walillahi al-mashriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda ka fuskanta kawai wa qad lahum zalika fil kitabi was sunna kuma Allah ya tabbatar wa yan adam bayinsa hakan a cikin littafinsa alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu wa wasafahum bihi kuma ya sifanta su da shi walakinnahum sai dai yan adam fa la yaqdiruna ala ma aqdarahumullahu alaihi wala yasha'una illa an yasha Allah ina fata an dan adam ba zai samu ikon yin abinda zai yi din ba sai da ikon Allah din wala yasha'una ba sa ganin daman yin abu sai in abin da Allah maɗaukakin sarki ya so tun fil azal wala yaf'aluna illa bi ja'alihi iyahum fa'ilina ba sa wani aiki sai dai abin da Allah ya ba su ikon iya aikata shi kama taqaddama fi nususil mashi'ati kamar yadda ya gabata a can a ayoyi da nasoshi da muka yi bayani na mashi'ar Allah ko wal iradati da nufin Allah wal khalqi da halitta Allah ya so abun kuma ya halitta shi kama lam yujadu yujidu anfusahum wa lam yujidu af'alahum kaman yan adam lam yujidu anfusahum ba su bane suka samar da kansu kuma lam yujidu af'alahum ba su suka samar da ayyukansu ba su suka jangwalo ayyukan fa qudratuhum ikon dan adam wa mashi'atuhu da ganin damansa wa iradatuhu da nufinsa wa af'aluhum da ayyukan da suke yi dukkansu suna bin kudurar Allah da mashi'ar Allah da iradar Allah da aikin Allah in huwa khaliquhum wa khaliqu qudratihim domin Allah shine mahaliccin su ya halicci ya basu ya halicci ikon da suke da shi din wa iradatuhum kuma ya halicci menene nufin su din wa amma shi'atuhum ya halicci ganin daman su da ayyukan su yanzu mu duba annabi Musa lokacin da yayi fir'auna yayi ta yanka ƴaƴan bani Isra'ila yayi ta barna yayi ta kaza yayi ta kaza annabi Musa da yazo addu'a me yace yace rabbana innaka ataita fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilika rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul yace ya Allah fir'aunan nan da yake zalunci da ta'addanci da barna a dokan a doron kasan nan ya Allah kai ka bashi mulki da iko da karfi da fawa da duken da yake wannan to Allah da ya bashi sai yace je ka kashe rai ko ba haka ba yanzu kamar yanda muke shan ake gana mana azaba ake kakkashe mutane a wannan kasan wa ya ba wa mai yi din mulkin yin hakan Allah amma da ya bashi yace don ka yanka mutum very good ina fata an gane yakan baka iko ya baka power ya baka dama ya baka lafiya da ya baka lafiya da karfi yace je ka saba mu yawwa da ya baka shine ya baka shi ya baka amma mutum ne ya je amfani da wannan daman da Allah ya bashi ya je ya saba wa Allah din so ba za a yi attachin din shi ba domin Allah da ya bashi din ya nuna masa lafiyar ka zan tambaye ka ita gobe kiyama akan ya ka gudanar da ita kagan amma Allah bai ce tunda na baka lafiya da je kai kaza tunda na baka mulki da iko da power da soja je ka kashe suwa ne Allah bai faɗi haka ba bai faɗi haka ba amma duk da cewa Allah ya kaddara suwa ne suwa ne za su tafi rayukansu za su salwanta ta hannuwa ta hannuwa ne amma Allah bai ce masa shi kuma je kaka salwantar da amma sai Allah ya bashi iko a kai ana gane dai abu saboda haka wannan to avoid attaching din abu wajen Allah mutum ya sha ya sha ya sha ya yi gyatsa ya zauna ka ce ka ji tsoron Allah ce Allah ne ya kaddara mun zan sha ya bani iko ya bani fawa ya bani lafiya unsha saboda haka ayyuka na din nan da nayi aiki eh, Allah ne ya kaddara no ayyukan naka ne na biyu ba umurnin Allah amma shi ya kaddara kuma kai kuma sai je kai wannan shi ne abun sai mutu ya samu na fata mu na na eh alhamdulillah alhamdulillah wannan shi ne wa iradati wa kudura. kama laisu hum iyahu ta'ala an zalika kama kama yadda yake laisu hum iyahu ta'ala an zalika bal af'aluhum wannan ayyukan ba wai daga Allah suka fito bal af'aluhumul makhluqatu lillahi qa'imatan bim Allah ne ya halicci ayyukan ya halitta musu ikon kuma ya halitta saƙon so he suka je suka yi wannan shine la'iqatun bihim he kuwa ya zaɓi aikin da ya dace da shi yayi mudafatun ilaihim haqiqatan a haqiqani a haqiqani wa ya aikata kaza shine amma ya kaddara masa Allah ne wa hiya min athari af'alillahi alqa'imati bihi wannan yana daga cikin wato tasiri ko alamun ayyukan Allah subhanahu ta'ala wanda suka dace da Allah almudafati ilaihi haqiqatan fallahu fa'ilun haqiqatan a haqiqani Allah ne yayi amma wal abdu mun fa'ilun haƙiƙatan shi bawa shi ya respondin ya je aikata abu Allah ne ya halicci abun anan sabon ya halicci bawa anan yace masa kar ya je kai kar ka zo nan ba kyau sai ya bashi iko ya bashi lafiya in ma wajen inda ake zuwa da mota ne sai ya bashi ma motar mai gudu ma ina fata an gane ko yawa inda ma inda an ma ake neman barnan ma sai ya bashi ma guest house ya bashi kuma kudin ya bashi komai amma fa sai da Allah ce karka je ban so kuma zan maka azaba amma sai bashi iko da ability da duk wata hanya ya je ya aikata din ina fata an gane ma ikon nashi Allah ne ya halicce shi ko ba haka ba lafiyan Allah ne ya halitta masa motar zuwa din Allah ne ya halitta masa zuwan Allah ne ya kaddara masa wannan abin da ya zo ya tarar din Allah ne ya halice shi amma yace karkaje kawai karkaje in ka je zan maka kaza sai ya je din kuma sai aka masa yace Allah ne ya kaddara mun ya abun nan da makamantansu eh, da Allah ya kaddara kuma sai ya zo ya ce karkayi karkai wannan shi ne saboda haka wannan domin akwai masu aƙida na ƙadariya group ɗinsu suna nan yan aƙida mu duk abinda muka yi Allah ne ya ƙaddara inda kuke ganin mu innan bayin mu bane Allah ne ya tura mu wato kaman su robot ne kawai Allah ne ya tada shi ya tura shi ya je ya aikata ɗin har suna challenging a aƙida ta ya za Allah ne ya tura su sai kuma ya zo ya azabtar da su suna cewa ba adalci ta inda za ku gane bambancin su da aƙida menene ahlus sunna kenan su ake kira kadariya na ta sha gaya muku anan su ne wani ya je sata irin su din ya ce Allah ne da aka kama shi ya ce Allah ne ya kaddara masa ya kaddara masa satan sai aka ce eh kuma ya kaddara a yanke hannun yawa in ya je ya sha giya ya ce Allah ne ya kaddara mun in sha giyan in mu ce kuma ya kaddara a zane ka ta ya za a ka yadda wancan kaddara ce amma punishment din ba kaddara bane Eh, ina fata an gane sakon ne kaddara da yake an more amma ita bulalan da ukuban da punishment kana so a janye saboda kana kafa hujja wancan kaddara ne why not shi ma wannan ba za ka ce shi ma kaddara ne hmm, Allahu akbar Allah ya kaddara mu zai kaza kuma ya kaddara mu bulala me yasa ba ka hada biyu yawa sun fi balance kai balancing abun amma dai daya kawai za a kaddara banda daya ka ci dukiyar maraya ka je ka ci kaji ka gina gida ka hau mota eh? in aka sarƙafo ka ce kaddara ne yanzu idan za a maka hukunci shi ba ka yadda shi kaddara ba ne cin maikon ne da daɗin ne kaddara amma shi ɗanɗanan bulala da raɗaɗin shi ne ba kaddara ba shi wa ya kaddara wannan ɗin na fata an gane wannan shi ne wali hada na'am wallahu hadi hakikatan asali waye mai shiryar da bawa bawa Allah ne ke shiryarwa shi ya halicci bawan shi ke shiryar da shi to wani bawan zaka ga wani sa'i bawan ne ke kokari ya yi rika yunkuri wajen neman shiryan har Allah ya me ya shiryar da shi akwai yunkuri yunkuri da aka ga wani ya yunkuri ya je ya nemi ilimi ya zauna ba sana'a a takure ya je ya zauna ya yi ta nema ya yi ta nema har Allah ubangi ya bashi to kaga Allah shine mai shirin amma sai yayi yunkuri Allah shine mai bada da sai kai yunkuri kai kaje kai menene kai auren komai kai yunkuri ina fata an gane ko yawa walihaza wal abdu muhtadun haqiqatan Allah shine mai shiryarwa hakika bawa shine wanda ake shiryarwan haqiqatan shine ke nemo shiryan kai kake himma ka tashi ka je masallaci a kira sallah ka daure ka jure ka fita daga bargo ka je ka taɓa ruwa mai sanyi ka yi ɗin ka fito din cikin sanyi ka je masallaci wani kuma da ba hakan bai masa ba har ya dunkule ya kwanta to kaga kai kai hoɓɓasa ɗin sai Allah ya maka muwafaka ولهذا أضاف كل من الفئلين إلى من قام به فقال kaga shi yasa Allah sai ya danganta duka waɗannan ayyuka yace man yahdillahu wanda fa Allah ya shiryar da shi fa huwal shine shiryayye eh, wanda ya yun Allah shine ya halicci shirya shine mai shiryar da mutum kai kuma sai kai yunƙuri mutum ne ya faɗa fada jiya. mutum ne ya fada rijiya da ka zo sai ka zira mai igiya sai ya ki kamawa ko ba ku gane ba aka zira mai igiya ko aka sanya masa irin tsanin nan na yan faya aka yawa aka zira masa tsani sai ya ki sai ya zauna kawai sani ko yana so ka shiga ka cicciba shi ka tsora shi a wuya da makamantarsu saboda haka kaga mun yi nufin shi da menene da fitowa amma shi mai yayi sai yaki sai ya ce mun zalunce shi to a fata an gane ko to shine wanda ya struggling yayi kokari yi himma wajen shiryuwan to zai gamu da mai shiryarwa sai ya masa muwafaka ma wanda ya zauna ya shi kenan kamar haka abun yi ci fa idafatul hidayati kaga sai Allah ya, danganta ita shiryan ilallahi Haƙiƙatan a hakika ne wa adafal ihtida kuma hanyar shiriyan kuma sai ya danganta ta ilal abdi gabawa hakikatan a hakikance kama laysa alhadi huwa ainul muhtadi mai shiryarwa ba shi bane wanda yake shiryuwa mai shiryarwa mahalicci ne mai shiryuwan kuma fa abin halitta so akwai bambanci na'am fakadhalika laysa alhidayatu hiya ainul ihtida hakanan ita shiriyan ba ita bace asalin shiryuwa shiriya ba ita bace asalin shiryuwa shiriya ga ta nan amma shiryuwan yana hannun Allah wannan shine kama laysa eh, kama laysa alhadi eh, wa kadhalika yudhillu Allahu man yasha'u ko haka nan Allah yake ɓadda wanda ya ga dama hakikatan a hakikance a asali Allah ne ke ɓadda wanda yake so ko ba ka ba waye ake ɓatarwa zalikal abdu wannan kuma yana faruwa ne a lokacin da bawa ya kunu dalan hakikatan zai zamanto batacce Allah shine mai batarwa wanda kuma ake wanda yake zama bataccen shine menene shine bawa wa hakaza jami'u tasarrufil abdi tasarrufin lahi fi ibadihi Allah ne mai azirtawa bawan kuma shi ne wanda ake azirtawa Shi ne object wanda arzikin Allah ke fadawa a kan shi ka gani to kana zaune kawai ka samu arziki sai yiwu ba sai an fita shi yasa ko kana addu'a kana ya Allah ka mun kaza to sai ka bi process din sai ka gamu da ijaba ta Allah Allahu akbar Allahu akbar wa man adafa ila Allah wa man adafa na'am sai menene kuma wa kaza jami'u tasarrufi la haka duk yanda Allah yake sarrafa abubuwarsa ga bayinsa faman adafa fiila wan shi aikin na Allah ne responding zuwa ga aikin da himma ga aikin namu na waye na bawa ne mun zo mu fidda mutum mu yi rescue nashi ya fadi kaga aikin fitar da shi namu ne mun zo shi kuma me ya dace yayi ya yi responding ya kama igiyan mana an zira igiya ya fada rije ya kama ta mana me yake so mu masa da fata an gane ya fada rami an zira masa tsami mu ne masu ceton shi kuma wanda wanda yake can shine wanda ake ceton to idan wannan ya soka da ceton kai kuma sai ka yi me ka yi hoppasa zuwa ga ceton Allah in ya so ka da shiri'a kai ma sai ka yi responding zuwa ga shari'an sai ka samu muwafaka haka abu yake amma ka ce dole Allah ne mai shiryan kuma shi zai responding zuwa ga shari'an kaɗin ka duka ka danganta su no ɗaya na Allah ne ɗaya kuma naka ne ni yanzu na kai raƙumi ruwa eh, rafiya sha ruwa ina son shi da me shan ruwan shi kuma sai in ya je ruwan sai me ya dace ya yi? sai ya eh, tsoma bakin shi ya sha amma yana so ni zan kai shi ni kuma zan kama shi in tumurmushe shi in ta ɗura ruwan ta makogoro shi kuma kawai yana zaune wane ne mai kishin to a bari mana a bari mana ha kana jin yunwa na kawo ka restaurant sai kuma ka ce kana jira kawai rika rika ɗibawa ina zuba maka a baki kalau ɗinka to shi shine a nan ɗin karatu yana cewa idan ka ce wai kai komai naka kana son shiryan ta fito daga Allah sannan kuma yunkura don shiryan kuma Allah ya ƙara maka shine bayyuwa Allah ya yi nashi kai maka yawa shi yasa ya ce wa manzon manzanninsa in kun je naku me wa'azi faman sha'a wanda ya ga dama ni yi imani wanda ya ga dama ya bari liman sha'a minkum an ya taqaddama aw ya ta'akhara wanda ya ga dama ya yi jinkiri wanda ya ga dama ya yi gaba ya ce ku yi rige-rige ku rika gasa zuwa ga aljanna sai wannan shi ya zauna can suka yi shi shikenan shi wannan shi ne to shi yasa suke blaming ai Allah ne bai so mu da shiriyan ba da qur'ani a gaban ka ki karanta shi Allah ne wai bai nufe ka ba ai ya nufe ka tunda har ya halice ka yi ka musulmi kuma ya saukar maka da qur'ani ya kawo maka shi ai ya nufe ka da ka me kake so ya maka daga baya kake so ya maka daga baya wannan shine amin ya rabbal alamin to haka nan wal infiala faman adafa al fi'ila wal infiala ila al abdi kafara yawa duk wanda ya danganta shi eh, shiriyan da yunkuri zuwa ga shiriyan yace aikin bawa ne to ya kafurta wa man adafahu ila Allah duk wanda shi ma ya dafa both din ga Allah shi ma ya kafurta dole ka bawa Allah nashi ka bawa shi ma bawa nashi wannan kilahuma haqiqatun to fa huwal mu'min wanda ya dafa na Allah zuwa ga Allah ya jingana na Allah zuwa ga Allah ya jingina na bawa zuwa ga bawa to wannan shine mu'mini amma wanda ya jingina su biyu zuwa ga Allah ya kafurta wanda ya jingina su duka biyun zuwa ga mutum bawa eh, ya, ya kafurta wanda ya ware ya bada shiriyan ga Allah wanda ake shiryarwa mai kokarin shirye shi kuma bawa to wannan shine mumini wanda ya dauki menene wato tafarki matsakaici tafarki na adalci ina fata an gane ko sai na ƙarshe to bari dai mu dan bar wannan saboda wataƙila dan yi tambayi kare mu ja lokaci ba tambaya yau? na? ok yau alhamis to a ƙaran ko a bari na? har zuciya dai a bari dai kawai Allah ubangiji ya yi albarka ga abin da muka karanta din